dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Aminu Tambuwal ya yi watsi da ikirarin da wasu ke yi cewar idan har 'yan sanda sun karya doka wajen hana su shiga cikin harabar majalisar su ma wakilan sun karya doka ta hanyar shiga da ƙarfi. Ai mutum baya shiga gidansa da ƙarfi. a ka iska an ce ga barawo a cikin gidanka ko kuma wanda zai maka illa ko ya jama'a ka illa ko ya aikata wani abu ko da ko ya sa kayan sarki kuma kai ke da gidan ba da izinin kai shiga ba me za ka yi ai wannan ba laifi suka yi ba su wannan sun zama kamar su ne sojojin kare demokuraɗiyyar Najeriya akwai mai shekara 70 daga cikin su wanda ya tsallaka saboda ya tabbatar abin da ake son a yi zai kassara tsarin mulkin Najeriya zai kassara majalisar tarayyar Najeriya da aka tambaye shi ko baya ganin cewa fitarsa daga jam'iyyar PDP da ta dora shi kan wannan wannan kujera ne janyo haka? Sai Aminu Tambola ya ce duk da cewa shi dan jam'iyyar PDP ne a lokacin, ai jam'iyyar ta tsaye da 'yar takara a wancan lokacin. Kuskuren da mutane ke yi shine ni ba jam'iyyar PDP ta kawo ne a matsayin shugaban majalisa ba. Jam'iyyar PDP ta turo Mulkat kande Adeola a matsayar 'yar takararta. Ni ni dan jam'iyyar PDP ne a da, amma ba ni ne ainihin dan takarar PDP ba. Ni 'yan majalisa ne da sauran mutanen Najeriya suka turo ni a matsayin dan takara na tsaya takara ba dan takarar pdp ba dai tun farko akwai masu ganin duk wannan tarka-tarka ba wani abu ya kawo ta ba illa sauya shekarun da kai wai me ya ja ra'ayinka ne ka koma jam'iyyar adawa magana cewa wannan tarka-tarka ai tun ran da na zo shiga majalisa shida ga watan yuni hijira dubu biyu da goma sha ɗaya an so a kama ni an so a hana ni shiga kada mutane su manta ba wai canza sauya shekata ce fara kawo wannan ba rashin amincewa wasu waɗanda suke ganin su su su ɗagutu ne suke yi suke hanawa ba Allah ba shi ya kawo wannan eh, turka-turka tun farko canza shekara kuma na canza daga jam'iyyar pdp zuwa apc kamar na sha bayani bisa ga abubuwan da ke faruwa waɗanda kusan zahiri suke mutane sun san su mutane sun gansu a cikin ƙasar nan. Sannan ya bayanin dalilan janyewarsa daga cikin masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa ma jam'iyyar APC. Ni na yadda duk magana da ake faɗa a na ta cewa na cancanta shekaru na sun kai eh, ana ganin kwarewa ta ta kai ana ganin riko amana ta ya kai ana ganin eh, sanin najeriya da duke da shi ya kai amma na yarda da cewa na ba da kai a zo a haɗa kai a cikin jam'iyyar apc mu samu idan zai yi iya yiwuwa mu fidda mutum guda ba tare da an yi abin na zaben eh, fidda gwani ba saboda kowa ya san illa da aibi da irin abin nan zaben fidda gwani ke kawa jam'iyya na ji shawarar eh, shugabanni da mutane wanda muke shawara da su na ce na bari ba zan tsaya ba komai kuma in Allah ya kaddaro shi akwai lokacin shi mai yiwa ne nan gaba Allah ya bani dama in zo in Yau Alhamis jam'iyyar ta APC za ta tsaida waɗanda za su yi mata takarar gwamna to amma a jihar Neja akwai ƙura. Wani wanda ya ce ya koma APC daga jam'iyyar PDP tare da mutane har dubu goma Alhaji Mustapha Aliyu shishi. ya ce ya biya kuɗin takara amma kuma an hana shi. Na biya kuɗi miliyan biyar da dubu ɗari shida da hamsin da form ɗin intent da form ɗin expression of interest and then contest form. To sun baka wani dalili na hana sayar maka da form ɗin? Ai ba wani dalili. Kullum aka ce za a faɗi dalili sai a yi taɓata ma juna suna. Ismaila Modibbo ta gina shi ne sakataren tsare-tsaren jam'iyyar ta APC a jihar Niger. To in dai ya biya mu ba mu sani ba, a ina ya biya don ya zo da wani kati yana nuna cewa shi ɗan APC ne da yake mitin da mu ya nuna kuma mun bi kundin rijistan 'ya'yan jam'iyya na lokal government ɗin da ya ce ya fito wanda babu sunan shi a ciki